Wannan dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da tarayyar Turai ta samo tushe ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta sanar cewa ta gano alamun rashin haske ta tare da wani tallafin kuɗaɗe miliyan guda da dubu ɗari uku na euro da ƙungiyar ta bayar domin mutanen da ambaliyar damanar da ta gabata ta yi wa ɓarna. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR e ko kuma ICRC da ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira Danish Refugee Council DRC da Cooperazione International COPI su ne kungiyar ta EU ta baiwa waɗannan kuɗaɗe abinda hukumomin Nijar suka ce an yi shi cikin yanayi mai hazo hasali ma jakadan kungiyar da kansa ne ya karkasa wannan tallafi a tsakanin jihohi duk ko da cewa a ka'ida akan yi irin wannan aiki ne da haɗin gwiwar gwamnati da yake bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari shugaban gamayyar kungiyar rezo esperance bashar muhammad na cewa tarayyar turai ba ta yi la'akari da sabuwar tafiyar nijar ta yau ba a yayin bayar da wannan tallafi sai da kofi kungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen turai to shi kawo gwamnatin niger ya ce nan gaba a rinka aiki da ƙungiyoyi na ƙasar niger saboda su ne ke nan dindindin kuma su ke tare da al'umma da take mai da martani kungiyar EU ta bayyana takaicinta a kan abubuwan da ta kira zarge-zarge marasa tushe sannan ta kara da cewa bai dace a siyasantar da ayyukan jinƙai ba Ƙungiyar a sanarwar da ta fitar ta ce a kullum tana shirye domin baiwa al'ummar Nijar taimako. Ayyuka ne da ta ce tana damƙawa rassan ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su tafiyar da su ba tare da katsalandan ba. Tuni ƙungiyar ta janye jakadanta daga Nijar domin yin abin da ta kira tantaunawa da shi. Matakin da wani ɗan ƙasa canga Calimbo ke ganin shine mafi a'ala. kaka mutum da kuɗin shi ka ce tilas sai ya kawo maka kayi musu kasafi a daidai lokacin da kake yar tsama da shi sai in ga kamar talaka ne ake ma bakin ciki kirikiri an so a yi watanda da waso so da kuɗin bayan allah sai abu bai samu ba ni na ji daɗin martanin da ino rufin ta da musu domin shi ne daidai kuma ficewar jakaranta shin a'ala tun kafin a fara masa bitar kulle ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar nijar ta ce ta ƙudiri aniyar gudanar da bincike kan wannan al'amari ta kuma buƙaci ƙungiyar tarayyar turai ta gudanar da bincike a nata ɓangaren domin gano gaskiyar lamari dangane da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi to ina ganin abun tana yiwa in an tattauna daga baya Eh, za a iya a ɗan gane ma juna. Wannan cece kuce na wakana a wani lokacin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta tsaurara matakan zuba ido akan ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu. A tsakiyar watan nan na Nuwamba ma'aikatar cikin gida ta dakatar da ayyukan wasu ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa. su har da acted ta ƙasar faransa ko da yake ba a bayyana dalilan ɗaukan matakin ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.